الرحمن الرحيم والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فسالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه تواصلنا بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فحذروه واعلموا أن الله غفور حليم نعم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا وأقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن كبتم فرجالا أو ركبانا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين الدين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تأكلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتهرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a ƙofar wannan babban gida ƙofar gidan mai martaba sarkin sudan a kuma cikin wannan gari na kwantagora allah ya ji ƙayan sheik ibrahim bawa mai shinkafa ya ce kwantagora kwari makwantar sunna a cikin wannan jiha ta neja ba don komai ba sai saboda gabatar da wa musulunci ina mai addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka mun saurari wa'azi wanda ke cike da hikima da ilimi daga bakin ɗaya daga cikin manyan malamanmu na ƙasa ciyaman na wakin kwamiti namu na ƙasa sheikh muhammad rabi'u daura ina addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wannan dattijo tun yana matashi ake gwagwarmai isar da saƙon Allah kuma tun da na san shek Rabiu Daura a rayuwata har zuwa yau ban taba jin yayi wa'azi ko da na minti goma sha biyar ne bai taba abin da ya shafi aƙida ba duk sanda ya zo ya hau kan mimbari to dole sai an yi magana akan tauhidi aƙida a mata garan bawul a mata sabis mata wul balance tun da na san malam wannan hanya ita yake kai kuma bai barta ba har zuwa yau Allah ta'ala ya samu dace darasin mu a kwanta gora yau yana da take ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar taken darasin mu a yau shine kowa da kiwon da ya karbe shi makwabcin mai akuya ya sai kura ati ihita wuce ta ja a ihita wuce ta mala'ikatul azabi fa ja'adu salatuhu fa an kazatu min bainihim wa ra'aytu rajulan min ummati yalhasu atashan كلما ورد حوضا منئا فجاءه صيامه فاكذ بيده فسقاه وارواه wa rajulamin rajulan min biyu na nabiyuna julusan halakan kullama dana min al halakati min al halakati daraduhu faja'ahu ittisaluhu min al janabati fa akhadha bi yadihi wa qadahu an ala janbi wa ra'aitu min baini min bayni yadayhi zulmatun wa min khalfihi zulmatu wa an yaminihi zulmatun wa an shimalihi zulmatun wa min fawqihi zulmatu wa min tahtihi zulmatun wa huwa mutahayyarun fihi فجاءه حجه وعمرته فأخرجه من الظلمات وأدخله في النور ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمون جاءته صلة الرحم فقالت يا أيها المؤمنون كلموه فكلموه ورأيت رجلا من أمتي أخذته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فأنقذه من بينهم ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده عن وجهه شرر النار فجاءته صدقته فصارت سترا على وجهه وزلا على رأسه ورأيت رجلا من أمتي جاسا على ركبتيه بينه وبين الله تعالى حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله ورأيت رجلا من أمتي جاءته صحيفته عن قبل شماله فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها عن يمينه ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلت ميزانه ورأيت رأيت رجلا من أمتي واقفا على شفير جهنم فجاءه وجله فأنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي واقفا على الصراط يرعد فجاءه حسن ظنه بالله فأسكن رعده ومضى ورأيت رجلا من أمتي قد في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله فأخرجته من النار ومضى ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فقلقت الأبواب دونه فجاءت شهادة الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة رواه الترمذي في نوادر الأصول وفي إسناده مقال ولكن ولكن ابن تيمية وابن القيم الجوزية قد صححاه لشواهد أصول السنة عليه wannan hadisi hadisin Abdurrahman dan Subra Allah ya kara masa yadda yace wata rana muna tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna muna cikin masallaci sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo mana cikin masallaci muna cikin masallacin Madina ji Abdurrahman ibn Sumra Allah ya kara masa yadda Ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin masallaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wata magana sai ya ce mana me sai ya ce mana inni ra'aytul barihata ajaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce jiya ya ga abun mamaki an nuna masa wani abun mamaki jiya mafarkin annabawa gaskiya ne kenan abin da aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene gaskiya ne ko ba gaskiya bane gaskiya ce aka nuna masa me aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'ummata ja'a malakul mauti liyaqbida ruha mala'ikan mutuwa ya zo zai karbi ran wannan bawan Allah mala'ikan mutuwa da ya zo zai karbi ran wannan bawa kun san idan kwana ya kare mala'ikan mutuwa ya zo yaya a kan faɗin kwanta gora akwai wanda ya sai hana ka tafiya lahira idan mala'ikan mutuwa ya zo ya ce a shirya akwai wanda zai ce ba zai je ba babu wanda ya ce ba zai je ba da ya ce a zo a tafi an yi mai an riga an gama domin ita mutuwa ka'idata ita ba ta bin ka sai dai ka gamu da ita shi yasa qur'ani cewa ya kul innal mauta allazi tafiruna minhu kul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum full stop full stop full stop full stop Allah ya ce kul fada musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal mauta allazi tafiruna minhu lalle mutuwan nan da kuke kokarin ku guje mata ku gudu ku yi wajen likita ku gudu ku yi wajen demokradiya ku gudu ku yi wajen neman kuɗi ku gudu ku ku sai Allah ya ce fa innahu mulaqikum wannan mutuwa za ta gamu da ku Qur'ani bai ce fa innahu mutabi'ukum za ta bi ku ba ita gamuwa da ita ake yi in ka fito ta gabar sai kai gabar da gudu sai ta fito ta gabar sai ta dauko in yamma kai da gudu sai ta fito ta yamma in ka gina bene mai hawa talatin ka hau can sama mala'ikan sai ya zo ta sama daga can sai ya dauka ya koma ba sai ya yi wahala isuwa kasa ba ka bashi lif to wa zai yi hana ka mutuwa akwai shi babu mai iya hana ka mutuwa mala'ikan mutuwa ya zo zai karbi rayuwarsa ashe mutumin mai biyayya ga iyayensa ne faja'ahu birruhu bi walidaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai biyayyar wannan bawa ga iyayensa sai ta zo tana zuwa faraddahu anhu wannan biyayyarsa ga iyaye ita ta juyar da mala'ikan mutuwa ta hana mala'ikan mutuwa ya karbi rayuwarsa biyayya ga wa ga iyaye ashe biyayya ga iyaye babban magana ce duk mai son tsawon rayuwa a duniya to ya rike abubuwa guda biyu biyayya ga iyaye da sada zumunta su ke sa Allah ya baka tsawon rayuwa tsawon rayuwa kuma ta hanya guda biyu tsawon rayuwa ta ya kara maka shekaru da Allah ya ɗiba maka shekara talatin sai ya ga kana ƙoƙarin biyayya ga iyaye kuma kana sada zumunta Allah sai ya ce wa mala'iku to talatin times two ya zama nawa sai kai shekara sittin a duniya baka da matsala hanya ta biyu Allah ya bar maka shekara talatin ɗin amma ya sa mata albarka sai ga shekara talatin kawai kai a duniya amma dan shekara sittin karatun qur'anin da ya shekara sittin din bai kai kai wanda kai a shekara talatin yawa ba tasbihin ka fi nashi yawa salatin ka ga manzo ya fi nashi yawa sallar nafilar ka fi tashi sadakar ka fi tashi sada zumuntan ka ta fi tashi kyautata makwabtakar ka fi tashi kayi yan shekaru kaɗan amma Allah ya bulbula wa shekarun albarka an ƙara maka rayuwa ko ba ƙara maka rayuwa ba kenan ashe da yan bidiya suke ganin wai ahalin sunna ba sa biyayya ga iyaye ba su san abin da ake nufi ba ahlus sunna su suka fi kowa biyayya ga iyaye saboda su suka gani a qur'ani mai girma karara Allah ya ce ya zartar dole ai wa iyaye biyayya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa illa iyyah sai Allah ya ce me wa bil walidaini hisana shagarti imma كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وكفذ لهما جناح الذل من الرحمة وكفذ لهما جناح الذل من الرحمة وتعدوا ذاك مسو وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ya ce wa qabara rabbuka ubangijinka ya riga ya hukunta ya yi doka Allah ta abudu illa iyyahu kar ku bauta kowa sai shi Allah shi kaɗai ake bautawa sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu uwa da uba a kyautata musu shi Allah a bauta masa iyaye fa a bauta musu a ba a bauta musu ba a yi musu me a kyautata musu ka taimaka musu ka saya musu riga ka gina musu gida ka musu ladabi in sun saka ka yi matukar bai saba wa Allah ba in sun hana ka ka bari matukar bai saba wa Allah ba ka ɗebo musu ruwa ka yi musu aure kowace irin kyautatawa ka musu duk wani jin daɗi na duniya da zaka iya samun musu ka samu musu duk wani ladabi da girmamawa da zaka yi musu kai me ka yi musu shine Allah ta abudu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana sai Allah ya ce in ma yablughanna indakal kibara ahaduhuma idan ma ɗaya daga cikin iyayenka ya kai wani mataki na tsufa cikin shekaru aukilahuma ko su duka biyu fala ta huma ofin to in kana magana da su karka yadda ce musu tir a ko da tsufa ya sa sun fara canjawa to kada ka kuskura ka faɗa musu mummunan magana irin wannan wala huma kada kai musu tsawa wa qul huma kaulan karima in zaka faɗa musu magana faɗa musu magana girmamawa ta karamci wa khafid lahumu janaha dhulli min rahama Allah ya ce ka shimfiɗa musu fikafikai na tausayi in ji Allah maɗaukin sarki kuma ka rinka addu'a kana cewa rabbi rahamhuma ya Allah ka ji kan iyaye na guda biyu kama ni sagira kama yadda suka ji kaina tun ina karami to a nan ne gizo yake saka da Allah ya ce ka shimfiɗa musu fikafikai na tausayi to yan bidiya fasara su sai suka ce abinda ake nufi in ka zo ka faɗi ka gurfana musu abinda ake nufi kenan ba shine da aya take nufi ba shi yasa wai duk shegantakar da da zai yi uba ya bar uba cikin wahala ya sace agwagwar mutane uban sai ya biya uban na faskare yana kallo ba zai taimaka mashi ba uban da jarka ya tafi ɗebo ruwa ɗan bai tallafa mashi ba ya fasa wa ɗan mutane kai a je police station uban ya je ya ɗauko beli amma ba za a ce ya lalace ba daga ran da aka ga yaron ya fahimci sunna ya daina shaye-shaye ya daina iskanci ya daina yi wa 'ya'yan mutane ciki ya daina kwartanci ya natsu ya fara sa kaya irin na musulmai ya sa jallabiya da hula ya fara zama sammako yake zuwa masallaci ya fara daidaita an da daidaita sahu da shi a masallaci a sahun gaba ya dauki littafinsa bulugul maram ko ya dauki arba'un hadis ko qawaidi ko muqarrar tauhid ko akhbari ko ni littafin addini ya fara zuwa yana koyo sai wani tsoho ya sha bid'a ya koshi sai ya lallabo ya samu uban ya ce danka ya lalace ya zama dan izala billahi lazim baka dauki mataki ba to wal yahudu wan nasare wal ko ba abin da yake faruwa ba kenan wai da wannan ne aka samu wata tsohuwa ta ga ɗanta wani jikanta yana ɗan sa jallabiya haka ta ce ɗan ladi ya ce iya ta ce jamba jambar ka nan dai ba izala izala nan ta zamani ka shiga ba ya ce ai ya iya kwantar da hankalinki ni sallama ma gaba ɗaya ban yi tsohuwa ta ce alhamdulillah shi kenan an zauna lafiya wato ko bai sallah in dai bai yi izala ba babu matsala shi yasa wai sai aka takaita biyayya ga iyaye wai da aka ce wa kasu lahu da janaha zulli na taba ji wani malami ya sha bid'a ya koshi yana cewa to ga ayar gurfani wasu na cewa ba gurfanawa to aka rama kallahu na ji wannan ayar gurfani ce ga tambayoyi guda biyu da muke bukata ka ansa let me ask you just two simple questions tambayoyi guda biyu kawai nake so ka ansa mu idan ka ce ma'anar shimfiɗa fikafikai shine gurfani to Allah yana faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jana haka liman ittaba'aka jana haka liman ittaba'aka min almu'minin Allah yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka hadu da mai imani wanda ya bi ka to ka shimfiɗa masa fikafikanka to shimfiɗa fikafikai a fassara ka shine ayi me a gurfana ko to kenan annabi ya hadu da sayyidina Abubakar an ce shimfiɗa masa fikafikai tunda yayi imani kenan ya annabi zai sayyidina Abubakar ya hadu da shi in ya haɗu da umar usman aliyu aisha khadija hafsa zaid wannan fasara ta yi fasara ta yi ba ta yi ba ko in dai har ka ce shin fi ɗafi bai gurfa wannan to dole ka yi da annabi duk sahabin da ya haɗu shi gurfa na masa don annabi ya ce Allah ya ce wa annabi ka shimfiɗa wa sahabbanka waɗanda suka bi ka masu imani ka shimfiɗa musu fikafikanka tunda shimfiɗa fikai shine gurfanawa kenan annabi zai gurfana musu ko ba zai gurfana ba tambaya ta biyu Allah madaukin sarki yana faɗa suratul nisa'i wa idza huyitum bi tahiyatin wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah yace wa idza huyitum bi tahiyatin idan an gaida ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to kuma ku mai da gaisuwa fiye da wacce aka yi muku to na ji idan abin da ake nufi gurfani ne in ɗaya ya zo zai gaida mahaifinsa sai ya faɗi ya gurfana Allah ya ce mahaifin yayi wa ɗan fiye da abin da ɗan yayi to ya mahaifin zai ba ku an samu ba mahaifin sai kaga an ce yayi fiye da yadda ɗan duk wanda ya gaida kai ka maida masa gaisuwa fiye da wacce maka in ji Allah in fassara ayan nan ba daidai bane kuma fassara mana ita daidai kenan idan ɗaya ya zo zai gaida mahaifinsa sai gurfana to ya mahaifin zai idan suriki ya zo ya samu suriki wanda ya baka yansa ka aura sai ka gurfa na shi sai ya kaka idan idan darasta protocol ya zo ya gurfana wa his excellency ya his excellency zai idan almajiri ya zo na wa akara makallahu ya akara makallahu zai idan kai ka gurfana wa mai martaba ya mai martaba zai kenan wannan shine fasara ba shine fasara ba ya fasara take shine assalamu alaikum idan na zo zan gaida kai na ce ma assalamu alaikum kai sai ka ce kaka sai ka ce wa alaikum salam ka mai da abin da ne to kai mun fiye da wanda nayi sai ka ce wa rahmatullah ka yi fiye da wanda nayi ko baka fiye da wanda nayi ba idan na ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma ya zaka ce sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah sai ka kara ka ce wa barakatuhu idan na ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu nan na kure kololuwa dan a wajen sallama ba a wuce wa barakatuhu bada maka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa rizwanuhu wa magabiratuhu wa a ah, babu dama Iyayena yake tsayawa wa barakatuhu ake tsayawa saboda ayar qur'ani ta ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum sallama malaiku ga annabi ibrahim wa barakatuhu alaikum ahlal bayt lokacin da annabi ibrahim ya malaiku wato ya ainihin wato suka masa sallama suka ce masa assalamu alaikum sai suka kara masa da rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt saboda haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na ake tsayawa to nan babu dama a wuce sai ya zama auru duha sai a maida maka gwargwadon abin da aka ce a mayar Allah ta'ala ya samu dace kenan abin da ake cewa bin iyaye ku kyautata musu ku taimake su in kana magana da mahaifinka kar ka daga murya sama da tashi ƴaƴa da dama yanzu sun lalace ba su damu da taimakawa iyayensu ba musamman yan boko da suka sha boko suka koshi wai bahaushe ya ce da ka haifi dan boko ƙara ka haifa masa mata akwai dan bokon da ya fi mutunta baban matarsa fiye da mahaifinsa da ya haife shi haka ne ko ba haka bane an taɓa samun wani ciyaman na local government akwai wata karuwa da yake nema yarinyarsa sai ta bukaci ya bata naira dubu arba'in za ta gyara kayan ɗakinta sai ya ce ta bari sai ƙarshen wata ƙarshen wata da ta zo sai ya bata dubu ashirin ya ce ga wannan kimaleji abubuwa ba su tafi daidai ba amma akwai wasu kilams ina in suka fito zan cika ta miki sai ta fara zagin shi ya zai mata alƙawari ya saba sai ta je ta samu wani abokin shi ta ce ka sa abin da honorable ya mun kuwa ya ce a ta ce wai ya yi mun alƙawarin naira dubu arba'in gashi dubu ashirin kawai ya bani tun lokacin dubu ashirin na da daraja wannan abokin nasa yace ƙarya yake ba zai yi muna tare da shi ci mutuncin sai mu ya zuwa mana da class ba ina dubu ashirin din da ya baki tace ga su yace kawo su in je in sami shi dutse sai ya cika da basira ta taba ta sai ta mika masa dubu ashirin tana tafiya sai kira wani yaro yace kai ka san kauye kaza yaro yace ina sani yace to can baba honorable yake ga dubu ashirin je ka kai ubansa tunda ya baka ruwarsa ta ce ba ta so tsoho yana zaune sai ga yaro ya zo da kudi a cikin leda bak tun yan naira ashirin ashirin irin na da masu barazanar nan daga zuwa ya zo ya gaida tsoho ya ce kai ne wani ya ce e, sai ya aje masa kunshin leda bag tsoho ya bude ya ga kuɗi ne ya ce wa'annan kuɗin batun da tsohon ya zo duniya bai taba ganin kuɗi kamar su ba ya ce ɗanka ne ya ce a kawo maka dattijo da ya kalli kuɗin ya ce Allah sarki kullum ina nan ina ta sa ina cewa ya ƙaurace mu daban da in ganshi har na manta ashe yana can yana mana tattali sai tsohon ya fashe da kuka kuɗin da ya ba sa ta ce ba ta so kuɗin suka sa baban shi kuka yanzu da Allah wannan ko kai aka ba takarda da biro aka ce kai listin yan wuta zaka sa sunan shi ko ba zaka saka wallahi in ba ku girmama iyayen ku kuka taimaka musu ba wallahi ba ku gamawa da duniya lafiya Allah ka gafarta mana to wannan mutumi da mala'ikan mutuwa ya zo zai karbi ran shi me ya tsallakar da shi biyayyarsa ga iyaye shine abin da ya tsallakar da shi Allah ka gafarta mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'umma ta busida alaihi azabul qabri an shimfida masa azaba ta bala'i a cikin kabarinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi umma la tubtala fi quburiha annabi ya ce wannan al'ummar ana jarrabata a cikin kaburburanta akwai wanda kabarin za a cika da wuta wani kabarin da kunamu wani kabarin da macizai wani kabarin zai matsa mai kabarin sai sa na dama sun hakarkarin sa bala'i ne ko ba bala'i bane wannan bala'i ne da ake samu a cikin kabari alƙur'ani mai girma ayoyi da yawa ya tabbatar mana da ana yin azaba a cikin kabari ya za ka ka samu wannan daga cikin irin wayannan ayoyi Allah yana magana a kan Fir'auna da mutanensa ce annaru yi urabu na alaiha annaru yi na alaiha guduwan washiya idan ke yamma ta tsaya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab wani wuri Allah ya ce yace wala nuziqannahum min al'azab al'adna wala nuziqannahum min al'azab al'adna duna al'azab al'akbar la'a la'allahum yarji'un warware Allah ya ce sanu azibuhum marratayn sanu azibuhum marratayn thumma yaraduna ila azabin azim duka wayannan ayoyi malamai sun istidlali da su cewa suna tabbatar da azaba da ake a cikin kabari ne to ga wannan mutum ya zo za a yi masa azaba a kabari ga azaba an shimfiɗa za a fara babbaka shi a cikin kabari ya zai ya tsira Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashe mutumin a rayuwarsa duniya mai kyautata tsarki ne mai kyautata alwala ne manzan Allah yace faja'ahu wudu'uhu fa anqazahu min zalika alwalarsa da yake kyautatawa dan da yake da rai ita ce wacce ta zo ta tsallakar da shi daga wannan azabar kabari Allah ka ba mu ikon kyautata alwala saboda haka ya ku ahlus sunna kada ku yadda ku yi wasa da kyautata alwala kada ku yadda ku yi wasa da inganta tsarki babu alwala sai an samu tsarki ingantacce shi yasa ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kabraini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba wucewa ya samu kaburbura guda biyu sai annabi ya ce mutanen da ke cikin kaburburan nan ana musu azaba amma annabi ya ce wa ma yu'azzabani fi kabiri ba wani babban laifi suka aikata ba abin da yasa ake musu azaba a cikin kabari kana ahaduhuma la yastabri'u min al-bawl wa kana ahaduhuma yamshi bin namima ɗaya daga cikin su bayin istibra'i in ya je yin fitsari bai tsayawa fitsarin ya kare ya matsa fitsarin ya tabbatar da ya gama kamin ya wanke ya yi fitsari fitsari bai gama diga ba ya maka ruwa ya miƙe wani fitsarin ya sake gangarowa tsarki ya ɓaci alwala ta ɓaci wannan yana daga abin da ke kawo azabar bala'i a cikin kabari ya ku bayin Allah idan kuna so ku tsira a cikin kabarin ku to abin da za ku yi ku kyautata me ku kyautata alwala annabi ya ba mu garanti ga wani za a masa azabar kabari me ya zo ya tseratar da shi daga azabar kabari abin da ya tsayartar da shi daga azabar kabari shine kyautata alwala ya ku ahlus sunna ku rike alwala da kyau ku rinka kyautata ta Allah ta'ala ya samu dace amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ra'aytu rajulan min ummati naga wani mutum daga cikin al'ummata ihtawshatuhu ash-shayatin shaydanu wato sun zo sun zagaye shi da shaydanu suka zagaye wannan mutum <coughs> da shaydanu suka zo suka zagaye shi me faru manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hu zikirullah ashe mutumin mai yawa ambatar Allah ne mai yawan yin zikiri ne zikirin da yake yi wa Allah sai zikirin ya zo fa khallafahu min bainihim zikirin sai ya zama ya tsallakar da shi daga ainihin wa'annan shaidanu da suka kewaye shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. misalin zikiri kamar mutumi ne wanda abokan gaba suka bi shi sai ya shiga cikin wani gini mai ƙarfi ƙyauren bai ɓalluwa katangar ba ta rusuwa abokan gaba suka buga suka buga suka gagara suka bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine misalin zikiri idan har kana yin zikiri to da shaidanu na mutane da shaidanu na aljanu kafi karfin su gaba daya yana daga abin da ake tuhuma ahlus suna da shi cewa ba mu son zikiri ba mu yin zikiri ba mu yarda da zikiri ba gaskiya ne gaskiya ne ku saurara ku ji mu muka fi kowa sanin muhimmancin zikiri mu muka fi kowa yadda da zikiri kun san dalili mun karanta alkur'ani mai girma daga bakar hannasi ba mu ga ibadar da Allah ya ce a yi ta da yawa ba sai zikiri ko akwai ta sallah tana da muhimmanci ko ba ta da muhimmanci ana rama kawo mun ayar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu salatan katira babu to kawo mana su musa man katira zaku zakatan katira babu hujju hajjan kasira to to to to kawo mana zikiri zikiran kasira ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kasira wasabbihuhu wasabbihuhu bukratan wa asila annabi musa ya ce rabbi shrah li sadri ala rabbi shrah li sadri na'am wa yassir li amri وحلل عقدة من لساني يفقه قولي نعم واجعل لي وزيرا من أهلي وإذا بقى هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا kunta bina basira. Ya yi wa lazira amonu, za a rudi a lissalati min yamil Jumu'ati. Ya ayyuhal lazira. آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع باب لا بعد ذكري على رما ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد ألم ترى أنهم في كل واد وأنهم يقولون وأنهم يقولون ما لا يفعلون كذو كذو كذو كذو الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا جاء إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات مجيكا مجيكا والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كيف شاء الله أكبر duk wayannan ayoyi akan me suke magana yanzu mutum zai karanta wannan ayoyin yake zikiri a ba haka bane mu abin da kawai muka ce in an zo za a yi zikirin a yadda Allah ya ce ya Allah ya ce a yi je ka cikin suratul arafi bari mu ba su address wazkur rabbaka fi nafsika wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al ودون الجهر من القول بالغدو ولا صالي ولا تكن من الغافلين الله يسوى اذكر ربك كأن كأنبشي أبنجزنك في نفسك أتكي da Allah an ce kai a cikin ranka akwai gigi cewa da turnuku da kuma ji a ciki wazkur rabbaka fi nafsika ta rayuwa baka gane larabcin ba sai Allah ya ce tadarruan kai da kankan da kai in an ce kai da kankan da kai akwai turnuku da kunar bakin wake da bala'i a ciki in baka gane ba Allah ya ce wa kifatan kai a boye har yanzu baka gane ba Allah ya ce wa dunal jihar min alqawli ba tare da ka bayyana ba Allah ya ce wala takun min ne karka zama cikin rafkananu in zaka kira Allah ka kira Allah da girmamawa da mutuntawa wannan shine abin da Allah madaukin sarki ya faɗa dan me yanzu kaddara sunan babanka mudi ya fito zai je masallaci sallar juma'a sai yara suka biyo shi suna ga mudi ga mudi kai mudi kai mudi zaka kyale shi zaka sa ido saboda ba kira shi da me ba ba kira shi da ladabi da girmamawa ba to idan kai babanka ba za ka yadda a masa kira da ladabi na rashin ladabi ba ba za ka yadda a masa kiran mafarauta ba dan me ba za ka kira Allah madaukin sarki da ladabi da girmamawa yanzu dan Allah me laifin mu mun faɗi wannan me laifin mu mun ci a girmama Allah me laifin mu mun a yi wa Allah ladabi Qur'ani ya ce mana zikiri yana sa natsuwa ne ya muka yi muka samu wannan a cikin suratul ra'adi muka gani qarara qarara qarara ala bi zikrillahi tadma'innul qulub Allah madaukin sarki yace da ambatan Allah zuciya ke samun natsuwa duk wanda ya rike zikiri matukar zikiri na sunna ne wata irin natsuwa zai samu zai samu natsuwa zai samu kwanciyar hankali amma ka biyo kan titi kana yi wa Allah kiran ganganci wannan ya saba wa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba za mu gushe ba muna karantar da wannan in ba mu faɗi wannan ba Allah sai ya tsai da mu a filin kiyama ya ce mana dan ne muna ganin ana masa kiran ganganci ba mu yi magana ba ya ba za ka yadda a biyo babanka ana kuma ka biyo kan hanya kana Allah kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ya ku bayin Allah duk azkar zikirori da annabi ya karanta ku kama ku rike in ka tashi da safe akwai zikiri zaka fita gida akwai zikiri in zaka fito daga gidanka akwai zikirin da annabi ya ce in kai Allah zai kare ka gaji lafiya ka dawo lafiya bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah in ka dawo zaka shigo cikin gida akwai zikirin da annabi ya ce kai zaka samu natsuwa a cikin gidan duk aljanin da ke gidan ko shedani zai yi waje baka da bukatar sai ka rataye kaho ko wata giyar laya mara hanci baka da bukatar ba eh ko ka wani hoto ka bi duka ban na gida da shi baka da bukatar ba annabi ya ce in ka dawo zaka shiga cikin gidanka ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wato in zaka fita in ka dawo cikin gidanka ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna ka dawo cikin gida kenan bayan kai wannan annabi ce summal yusallim ala ahlihi sannan sai kai wa iyalanka sallama ka ce assalamu alaikum ka shiga cikin gida da sakakkiyar fuska in ka dinka sabuwar riga zaka sa akwai zikiri da annabi yace kai Allah sai ya taimake ka duk sanda ka sa rigar Allah zaka bi ba za ka sa ta ka je sabawa Allah ba da ka dinka sabuwar riga to ana bukata kai wannan zikiri saboda yi wa Allah madaukin sarki ne yi wa Allah madaukin sarki wato ainihin biyayya alhamdulillahi allazi kasani hadha saw wa razaqanihi bighairi hawlin minni wala quwwa idan ka tashi zaka hau abun hawa akwai zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa min al'amali ma tarda Allahumma inna na'udhu bika min wa'sa'i safar wa ka'abati almanzar wa su'li munqalabi fil mali wal ahl Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa anna bu'da Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahl bismillah tawakkalna ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah idan ka dawo daga tafiya daga balaguro akwai zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta da kai kace ayibuna ta'ibuna abiduna rabbina hamiduna kana dawowa gida kenan idan hadari ya taso iska ta taso akwai zikiri da annabi ya karanta da kai allahumma inni as'aluka khaira hadha ar wa khaira ma ursilat bi wa a'udhu bika min sharri hadha wa sharri ma ursilat bi wa wani ruwa ruwayan Allahumma inni as'aluka khaira hazari wa khaira ma fiha wa a'udhu bika min sharri hazari wa sharri ma fiha idan ana kwarara ruwan sama kaji ruwan sama ya yi karfi yana neman ya ruguza muku gida yana neman ya ainihin wato kawo matsaloli a ciki sai a fara Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma suqya rahmatillah azab duk wani motsi da zaka yi akwai zikiri da annabi ya karanta in za ka kwanta kai bacci akwai zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ka tashi daga bacci akwai zikiri ka yi mummunan mafarki zikiri ka yi mafarki mai daɗi zikiri zaka shiga ban ɗaki zikiri zaka fito zikiri zaka fito zikiri ka gama zikiri ka yi hamma zikiri atishawa zikiri zikiri zikiri zikiri zikiri kai in dare yayi in dare yayi dare ka kashe wuta black out. ku rike wannan yaku ku bayin Allah ga taimakon da Allah zai muku Allah ka gafarta mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'ummata ihi tawshatu malaikatul azabi mala'ikun azaba sun zo sun zagaye shi kiyama ta tsaya ga mala'ikun azaba sun kewaye shi za a kwashe shi a jahannama da shi wa zai je tace shi wa ya kira wa ya zo cetonsa manzon Allah ya ce fa ja'adhu salatuhu fa anqazatu min zalika sallarsa ita ta zo ashe mutum mai kokarin sallah ne sallarsa ita ta zo ta ce kai mala'iku ku sake shi wa ke cewa mu sake shi ta ce ni sallah wa ya tura ki ta ce na nemo izini a wajen Allah ya ce ku sake shi ya lura da ni da kyau a duniya nan take mala'iku suka sake shi sallah ta ce kai ki mu tafi aljanna Allah ya tsira kai ka tsaya nan ka rike shiri da a duniya wai kana jira sai an je filin kiyama ko da ya tuku tukun lahira zai saka aljihu sai ka aljanna ga annabi ya ce za a kama mutum a kai shi wuta sallarsa ta zo ta tsallakar da shi yanzu fa an kai matsayi kusa wani abun ban mamaki yanzu an kai matsayin da wai akwai wanda da wai yanzu matsayin su wai ya kai gaba su sallah wallahi akwai wasu manya manya wasu sun wuce sallah wai sallah wai kanana kanana ne ke yin sallah wai su manya manya ne su ba sun yi sallah musulmai ne fa kuma wai da sunan suna da kusanci da Allah shi yasa ba sa sallah wai ba su sallah wai kun san hujja su wai Allah ne faɗa yace inna ni anallahu la ilaha illa ana innani ni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri Allah yace inna ni anallahu lalle ni ne Allah inji Allah la ilaha illa ana ba abun bautawa da gaskiya sai ni inji Allah Allah ya yace fa'budni ka bauta mun wa aqimis salata ka tsaye da sallah li zikiri domin tunani sai suka ce to ai amfanin yin sallah saboda tuna Allah ne to wai kai da kake mantawa da Allah kai ne zaka yi sallah dan sallah ta tuna maka da Allah wai amma su tunda su manya manyan bayi ne na kusa da Allah wai su koyaushe cikin tunanin Allah suke saboda haka ba sai sun yi sallah ba wallahi wani gwamna da ya je sabuwar Madina da ya dawo yake faɗa wani sarki babban sarki cikin sarakunan Najeriya wallahi ina tare da ni da alarama malam nasiru muna tare da sarkin sarkin yake bamu labari yake cewa ya ga bala'i wai mutane ne wai ba su sallah wai su sun wuce sallah wai ƙanana ƙanana ne ke sallah su manya ne annabi yana sallah ko bai sallah kenan annabi karami ne kai ne babba abubakar na sallah ko bai umar na yi ko bai kai wanda bai sallah dan wuta ne ko dan aljanna wanda bai sallah dan wuta ne ko dan aljanna duk wanda ya da dan wuta ne ya ce Allahu akbar a to kwantar da hankalinku ku bari alqur'ani ya raba mana gardama bari qur'ani ya gaya mana wanda bai sallah dan aljanna ne ko dan wuta Allah ba kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina to mu je gaba illa ashabal yamin kai musu kilin kiyama me ke faruwa jannatin yatasaluna anil mujrimin me suka tambaye yan wuta asalakakum fi saqar me suka ce alu lam nakum min al musallin kusan matsalar wa'azin izala kenan babu kwan mu sai da me sai da zakara duk magana da kaji mun faɗi wallahi muna da hujja aya ko hadisi saboda mun san Allah sai ya tsaye da mu a gaban saran tashin alkiyama ya tambaye mu me yasa muka faɗa ba mu faɗin magana sai muna da nasi kuma wannan shi yasa ga Allah ya sa wa da'awar sunna albarka yanzu ku kalli nan gabar da yamma kudu da arewa duk inda ka kalla dan adam kamar kai kasa suke ruwa ta ina cewa kai kuka ku ji awata ta sunna albarka a Najeriya kuma wallahi shi yasa kuka ga sarakuna namu a halin yanzu Allah madaukin sarki yake ta ƙara ganar da su sunna wallahi abin da yake faruwa kenan mun yi taro na ahalus sunna na Afirka gaba ɗaya a Akara a ƙasar Ghana mai alfarma sarkin musulmi da kansa ya tashi ya je ya hau kan mimbari sama da ƙasashen afirka ahalus suna guda goma suka taru ya ce shehu ɗan hodiyo suna ya karantar abdullahi gwandu sunna ya karantar gadon gidansu shine sunna duk wanda ya rike bid'a ya ce ya gaji shehu ɗan hodiyo karya yake wallahi sarkin musulmi yana nan da rai shi ya faɗi wannan magana akan mimbarin ahlus sunna mun yi taro na ahlus sunna a kofar sarkin zazzau a cikin garin Zariya. adamu aliyu kana wurin ko ba ka ina wurin <laughs> ina wurin Adamu Aliyu kana wurin ko ba ina wurin da Allah mai kyamara dauko mana Adamu Aliyu saboda ta ina wurin Allahu akbar Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu mai martaba sarkin zazzau ya hau kan mimbarin izala ya ce wannan aikin da kuke yi na da'awa shine aikin annabi muhammadu ya ce kuma wallahi muna tare da ku ɗari bisa ɗari ga gudunmuwar mu a je a ci gaba da isa da sabuwa mun tafi daura mun yi taro na bikin yaya ɗalibai daga can muka wuce wazin kasa na dan sadau wallahi kamin mu isa wurin mai martaba sarkin daura ya riga mu zuwa ya sha alkyabba ga rawani na sarauta yana zaune yara suna sheƙa karatu yana kabbara wallahi ya ɗauki taimako ya bayar taimakon da ya kai ya yi salarin makarantar na rabin shekara ya ce wannan aiki da kuke ahalin sunna a madadinmu kuke muna tare da ku ɗari bisa ɗari Allah ya saka muku da alkhairi mai girma sarkin katsina da'awa da muka je muka yi a kasar eh. Nijar shi kaɗai ɗauki nauyin ta gaba ɗayanta. Suna ta tafi ko ba tafi ba. Mun yi taro a kofar mai martaba sarkin da ba eh. satin da ya gabata. Mai martaba sarki muna. Ku ce Allahu akbar. Allahu akbar. Ku ce Allahu akbar. Allahu akbar. Ku saurara. A ina muke yanzu? A kofar wa. Mai martaba sarkin wa. mai martaba sarkin sudan Allah ka saka masa da alkhairi wallahi ba mu gushewa muna masa addu'a ta alkhairi mun kaddamar da gidauniyar ginin makaranta ana mun kaddamar ko mu kaddamar ba eh, wani sako aka zo mana da shi akan wannan mimbari mai martaba sarki ya ba da siminti buhu ɗari domin kaddamarwa a wajen ginin makaranta tahiya ta tahi ahlu sunna Allah ya sa wa da'awar ku albarka sarakuna sai ganewa suke wallahi ba wuce sati uku ko hudu ba mun je mun yi gari mun yi wa'azi a wani gari a sai na samu sunan garin ba sarkin garin bai fahimci sunna ba bai fahimci wa'azin ba aka ta samun matsala na ce ku yi haƙuri a je a yi ta da sabon Allah da muka je aka yi wa'azi ana gama ya ce wallahi labarin da aka bamu akan ku ƙarya ne mun gane karantarwa ku ita ce karantarwa Allah da annabi sarkin Allah ya bashi karuwa ta aure jiya aka yi walima a garin jiya aka yi walima ya ce ku je ku nemun kabiru gombe duk inda ya shiga shi zai zo a baje ƙwa'ani da hadisun ƙwa'ani a wannan jihar ne ku ce allahu akbar ku ce allahu akbar suna suna sauraron da'awar mu suna sauraron awar bid'a suna saurari sai su ji mu in muka zo sai mu ce Allah ya fi annabi ya ce wani kuma in ya zo sai ya ta bada labarin ke kunan malaman ta da karamomin su abin da zai ce shi kai kuma in ka zo ka ce qala Allahu qala rasulullah wani ya kwatance kwatance zai ta badawa da misale misale dan izala jahilai ne ba su san ilimin milladunni ba shi ilimin milladunni kamar madubi in ka tsaya gaban shi kaga ga wani a ciki ga wani a waje kenan